Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Filin zai dubi furucin da ƙungiyar likitoci ta nagari na kowa. Doctors Without Borders da Turanci ko kuma MSF a takaice da Faransanci ta yi cewa mutane shida ke mutuwa kullum a sansanin waɗanda rikicin Boko Haram ya koro daga gidajensu a garin Bama arewa maso gabashin Najeriya. Haka kuma ƙungiyar ta ce mutane 188 ne suka mutu a sansanin a watan jiya. a kwanan nan ne dai jami'an tsaro suka sami nasarar fatattakar 'yan ƙungiyar boko haram daga garin na bama ƙungiyar Dr. without borders ta kuma ce kimamin mutane dubu ashirin da hudu suna fuskantar barazanar bala'in jin kai na gaggawa a asibitin da ke garin bama to amma kwamishinan kiwon lafiya na jihar borno dr haruna shalliya ya ce an wuce makiɗi da rawa babu ƙashin gaskiya a wannan labari Dr. Shamdiya ya ce yaya za a yi ƙungiyar Doctors Without Borders ce wannan nazari a cikin ziyarar kimamin sawoyi uku da ta kai birnin Bama? To kafofin yada labaru dai sun yi ta yayata labarin da ƙungiyar Doctors Without Borders ɗin ta gabatar dangane da halin da waɗanda rikicin Boko Haram ya koro daga gidajensu suke ciki a garin Bama jihar Borno Arewa maso gabashin Najeriya. To a kan wannan labari na tuntuɓi kwamishinan kiwon lafiya na jihar Borno, Dr. Haruna Shalliya ga kuma abin da ya fara cewa. Gaskiya an wuce makiɗi da rawa fiye da ake zato. Abin da ya faru a bama. Eh. In ba an manta ba. Tun a watan Afrilun da shekarar da ya wuce 2015 kenan. Aka yi liberating bama. A lokacin ne ma mafi yawan mutane fiye da tamanin ga ɗari suka taho cikin garin nan wasu aka aje su a wannan dalori kam da mutane suka sani ana zuwa har ma akwai dalori 2 now eh. banda dalori 1 to akwai waɗanda sun ba su bar garin gaba daya ba sai a a ran september october na last year suka zauna a haraban asibiti na bama so aka yi musu kaman camp kenan eh wato suna lura da su ana kai masa abinci eh to amma su da suke tsakanin maiduguri da bama har yanzu hanyar ba kaman yadda ake so ba ba a yawan zuwa kamar yadda ake zuwa wasu camps da suke kewaye da maiduguri don haka mu health personnel ma sai mun samu rakiya mukan je almost every week or every two weeks mu je mu yi immunizations mu yi wa eh, mutane magani wanda suke bukatan magani don kananan kananan elements eh, so wannan labarin eh, was seriously exaggerated ko ne zan ce an ƙara gishiri da yawa ko ya fi gishiri ma har da kanwa an kara <laughs> a gaskiya to kai a matsayinka na kwamishinan lafiya na jihar borno ka mana hmm. bayanin yadda al'amarin na, na bama yake an san cewa uh, a kwanan nan ne uh, jami'an tsaro suka samu nasarar ma fatattakar 'yan boko haram ɗin kuma har yanzu ma ana fama da kalubalen matakan tsaro a wurin nan to a matsayinka na kwamishina din na kwamishinan lafiya na jihar kaduna mutane nawa ne suke nan bama ɗin kuma kamar yadda ka ce duk kukan je amma da rakiya ɗin yaushe yaushe kuke zuwa kuma yara nawa kuke ma allurar rigakafi da sauransu a gaskiya um, tun daga disamba 2015 eh. kowane sati in ya yi yawa shi ne sati biyu eh, tim suna zuwa bama a je a ba su magani ga wayanda suna da ƙananan ƙananan cututtuka yara kuma a yi musu uh, immunization eh. kuma nema da sema hada iom da uh, mutanen world food program suna kai musu abinci to kamar yadda na faɗa ɗazu eh. tsakanin maiduguri da fama din hanyar tsaro ɗin akwai matsala To yadda kowa zai dinga ziyartar su ɗin, kamar yadda ake wa wayanda suna kam waye da maiduguri baya yiwa kuma wayannan mutane a gaskiya sun yi shekara uku wasu fiye da haka trapped ba abincin kirki kuma uh, of course akwai suna da sign cewa rashin abinci na cikin su kuma kin gani in ana ba mutane abinci ga wanda sun dare ba su samu eh, sun ci abinci ba eh, treatment din ba na irin kwanaki ko sati bane yana ɗaukan watanni wani ma har sai shekara kafin ya mulmule. Hmm. wayannan da suka je suka ba da wannan labarin eh, kwata-kwata satin da ya wuce ne fa suka je suka bi zuwa soja suka je suka ga wannan abu kuma inda wanda zai karanta wannan da Uh, idon sani sosai za a gane cewa kwata-kwata zaman su a can bama da suka je bai wuce awa uku ba ne suka yi yaushe ne suka yi screening mutane 800 and something har suka gano wa'anda suna da severe malnutrition har suka yi transfer har suka je suna kabar kabarbura wanda zai zama a gefen gari ba ma a hmm. wajen kamfanin ba so maganan nan gaskiya ɗazu da safe ni jiya da daddare na ga report ɗin da sassafe na office su na fara kira wanda suka je bama din ma da head of mission nasu a nan na maiduguri da kuma doctor din wanda suka je da shi na ce to ga report waye ne ya bayar da report sai mutumin ya ce min shi ba shi ya rubuta report ba na ce to amma ga shi nan an rubuta msf msf har pictures da yake cikin internet din an sa msf eh. sai ya ce shi ba zai iya magana ba sai babban su daga abuja na ce amma ai kai kace ba kai ka bada report ba kuma an sa MSF kuma MSF din kai ne ka je ba ma hmm. which means organization din kuna da matsala in ba haka ba yaya za ku yi group report kafin ku je gwamna ya je so biyu ni na je wajen so biyu medical staff every week or every other week ana tafiya ana duba mutanen nan ana musu uh, treatment ana ba su magani unicef for the last six months suna wajen suna intensive uh, uh malnutrition treatment iom suna nan nema suna nan ah, dangote ma ya taimaka a wajen ah, world food program suna wajen suna taimakawa amma ku a cikin satin da ya wuce ku je ku tawar da wayan abubuwan ku sassaka report na mutane ku ce ba abinci ai ba a rashin abinci ne ke sa mutum ya rame ba kuma kowane wuri a duniya in aka je aka je asibiti za a samu wayanda sun rame amma ba wai rashin abinci ba ne ba kowane ramewa shi na rashin abinci ba to kai a matsayinka na kwamishinan lafiya na jihar Borno din kuna da yawan yaran da suke fama da wannan matsalan a yanzu adadi kuna da kuna da wannan ko mutane nawa ne suke fama da ko kuma mutane nawa ne suke wannan sansani masha Allah wato satin da ya wuce gwamna da kanshi da ya je da ya ga cewa wasu har yanzu ba su farfado ba ya shigo da ah, mataya da yara wajen ɗari takwas bayan haka an sake koma ma aka sake kawo ah, wa'anda har yanzu rana ba ya an taho da su ba mun yi creating another camp a nasis village da aka yi building amma ba a shiga ba ɗakuna ne na zamani masu kyau muka shashare muka yi fumigating don ba a yi ma commission ba muka sa su a ciki yanzu haka ana musu intensive ah, treatment a cikin gari a cikin su bai wuce mutane ashirin bane wanda muka ga cewa ya kamata a kai su nutrition center na cikin ah, maiduguri ba ma na msf ba mm. asibitin mu ne ah, umaru shehu altamodan hospital a nan aka kawo su ba asibitin msf ba ne asibitin borno ne amma suna zuwa suna taimakawa wata rana an mun samu mutane da yawa kamar an samu plus ko mai haka suka zuwa suna taimakawa. To, batun kabarin nan kuma da suka ce fa. A gaskiya ni dai da na konfrontin din shi yake a ah, shi wannan ba report din shi ba don haka ba zai iya commenting ba. So shine abin da nake an kara da gishiri har da fiye da kanwa ma. <laughs> to yanda kabari. Kace al'adar mu ma ba a yin kabari a inda mutane suke. kuma inda suke dinnan fa cikin asibiti ne wanda a kewaye so in mutane ma sun eh, riga mu gidan gaskiya ana kai su bayan gari kusa da inda suke din abin ne wanda na tabbata ba su samu ma can sun je wajen ba ba garin da ba kaburbura amma kuma wannan report din da suka ce sun ce ba su suka bayar da figan ba ba su kaza ba amma kuma it's saying on the internet su suka yi so yanzu haka din ma Uh, country uh, representative din su on the way to gaskiya ba za mu iya mu zo da partner wanda zai je yana faɗa abu kan wanda ba shi ba don zuwan su a nan don su taimaka mana mana ne mm. ba don su je su yi magana wanda ba shi ba a kanmu. To kamar yadda kai bayani kace bayan da gwamna ya je din da aka ɗauki mutane 800 aka kawo su nan don a musu a jinya da aka ga cewa suna fama da wannan matsala. Kuna da adadin yawan mutanen da aka kwaso daga bama din ya zuwa yanzu? well in na ga miki exact shiga din zan miki karya amma lalle lalle muna da over a thousand wanda aka kawo wanda ah, irin kin ga yaron baya jin daɗi za a kawo shi da maman shi da sauransu so maybe about a third of them sa da matsalan wanda ya kamata a yi musu to a can ba ma din because of the security issues shelter ma is a problem ba mu mm. samu irin partners wanda suke yin shelter sun je wajen an yi shelter isheshe ba some of them an kawo su ma don rashin shelter din ba wai don rashin abinci ba Dr. Haruna Mshalliya, kwamishinan kiwon lafiyan jihar Borno. Shi ma mai magana da yawon hukumar ba da agajin gaggawa ta nema a arewa maso gabashin Najeriya Malam Abdul Ibrahim ya mai da martani ga rahoton na kungiyar Doctors Without Borders a hira da wakilin muryar Amurka Chris Tan ya yi da shi, inda yake cewa Yawancin waɗanda suke fama da matsalar rashin kayayyakin abincin gina jiki a sansanin mutane ne da ba su daɗe da isa sansanin daga ƙauyukan da suke lungu ba. So because they've been in communities that were cut off without access, they couldn't get food. A saboda haka ya ce sun fito ne daga yankunan da suka daɗe ba su samun kayayyakin masaruhi, ba su da sukunin samun kayayyakin abinci da magunguna. Kamar yadda Dr. Haruna Mshalli ya yi bayani, Shi ma Malam Abdul Ibrahim ya ce hukumar NEMA da ƙungiyar tallafawa yara ƙanana ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF da wasu ƙungiyoyi suna taimakawa sansanin da kayayyakin abinci da kuma magunguna. Ma sauraro abin da ya sauwaka kenan a wannan fili a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.